laifa da aka yi yana cikin matakan da muka ɗauka domin a inganta tsaro. Saboda da hanyar sadarwa tana cikin kafofin da ke taimakawa da adalci ya faru. Amma idan babu sadarwa, to ta adalci muna fata zai ragu. Ta kuma za mu gano bakin zaren yadda za ka ƙarshen wannan matsala. Saboda mun ɗauki matakai da yawa hana shiga fetur, hana shiga ƙwayoyi da wasu abubuwa da suka amfani da su za a cutar da jama'a. ɗaukan matakai waɗanda muna ganin cewa bi izinin wannan abubuwa za su ƙarshe yin Allah da. To wannan mataki da aka ɗauka a ƙwaryar jihar Katsina ne da sauran ƙananan hukumomi ko ko akwai wasu wurare ne kaɗai da aka ɗauki matakin? Eh, mun ɗauki matakai a yanzu dai ta kashi na farko ƙananan hukumomi goma sha uku ne waɗanda suke iyaka da jihar kamar Zamfara inda nan abin ya fi da kuma jihar Kaduna wato tun daga jibiya har zuwa karamar hukumar sabuwa waɗannan kananan hukumi da ke cikin dajin ruhu waɗanda su ne aka fi amfani da su kuma ci mutane a kai kuma ta nan ta ke yaduwa shi yasa aka ce to bar a fara daɗe su ta nan daga farko ga kuma abin da zai haifar mana muna fata insha Allah za mu kawo ƙarshen abin ba da daɗewa ba saboda bukatar mu dai Allah ya daƙilan mana da wannan matsalar kawai samun samu to nan gaba kila kuna da burin ƙara rufe layukan a wasu ko kuma sauran ƙananan hukumomin ne ko koya eh da makasudin wannan dai a hana yaduwar ta'addanci sai inda muka ga yana yaduwa to za mu dadi amma a halin yanzu waɗannan ƙananan hukumomin da abin ya kamari su ne aka dade domin a samu cin karfin abin kuma taimaka mu jami'an tsaro su samu gudanar da aikin cikin sauki wani zai ce ya kamata a ce tuntuni an ɗauki irin wannan mataki amma sai da abin ya yi nisa. Kasa da harkar tsoro da dabarun tsaro wato ana yi ne a gwada wannan a gwada wannan kamar abin da yake tuna clinical medicine. Idan ka ba da wannan bai bi sai ka canza zuwa wannan. Wato gare da aka fara yi da ce bayan ma gaba ɗayan ba. Yanzu mun ga amfanin abin ne tun da na ka jihar mu zamfara kayi to kaga mu budin nan za su taho kuma su rika amfani da kafofin sadarwa namu suna cutar da mutanen zamfara da mutanen mu amma yanzu aka yi zamfara aka yi nan to kaga akalla to ba dama kenan ka taho daga zamfara ka zo ka fi kai waya ko kuma ka ɗauka daga kafin ka je zamfara kai waya.